na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro alaikum barkanmu da wannan lokaci da fata an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu harambe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Litinin 21 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Adadin ɗalibai hudu aka sace a wata makarantar gwamnatin tarayya. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani zai ziyarci Amurka a ƙarshen wannan makon. Wata guguwa mai ƙarfi ta yi sanadiyar mutuwar mutane da asarar dukiyoyi. Dalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe 'yan banga kimanin talatin a jihar Neja da ke Najeriya. Ga abin da ɗaya daga cikin 'yan bangar da ya tsallake rijiya da bayan shaidawa muryar Amurka. Lokacin da suka taso muna to yawancin mu kuma ba su da bindigan kwarai irin buga ka kan gani to duk wanda ya buga guda dole ya sheka da gudu to lokacin da suka zo suka mamayo mu gaba ɗaya da masu suka to mun kwakwanta yawancin mu sai suka tashi suna wucewa da suke halbawa to mu dai Allah da iyawan shi ni dai nan gehe na inda suka taso muna ni na samu guda hudu na kashe su bayan haka za ku ji cewa Shugabannin Fulani da sauran masu faɗa ji a yankin yammacin Najeriya na ci gaba da mai da martani akan wa'adin da mai hankoron kare yankin Yarbawa Sonda Igogo, ya ba Fulani makiyaya na barin yankin ƙasar. ba san da gobe ya kamata ɗauki wannan mataki ba mutanen gari in suka ce ba sa son fulani yan ta'adda a area su suna da yan ce ba sa son su domin ba wani ke son ta'addanci amma ba wani mutum ɗaya hiye hele ce a shi gaba ɗaya a yanki kaza ba ya san kaza ba wannan babban kuskure ne. to za ku ji ƙarin bayanin waɗannan rahotannin nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar litinin Yau ma muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba. Ɗalibai uku suka mutu biyo bayan sace wasu ɗalibai casa'in da hudu da malamai takwas a arewa maso yammacin Najeriya a makon da ya gabata. a cewar shugaban makarantar a jiya lahadi a cikin wata sanarwa da rundunar sojin kasar ta fitar ta ce ta ceto malamai uku da ɗalibai takwas ya zuwa yanzu inda ta kashe ɗaya daga cikin masu garkuwa da ɗaliban an yi ta sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa a arewacin najeriya inda sace-sacen mutane ya ƙaru da yawa tun daga ƙarshen shekarar 2020 yayin da gwamnati ke ƙoƙarin tabbatar da doka da oda inda kuma tattalin arzikin ƙasar ke cikin mawuyacin hali. An gano gawar gawarwakin wasu 'yan mata biyu da yaro ɗaya, biyu kuma da raunin harbin bindiga a kafarsu a cewar Malam Mustapha Yusuf, shugaban kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. ya ce 'yan fashin sun yi amfani da wayoyin ɗalibai ne wajen kiran iyayensu inda suka nemi a biya kuɗin fansa har naira miliyan 60. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka, Jake Sullivan, a jiya Lahadi ya nemi ya sassauta tasirin zaben Ibrahim Rice, mai tsatsauran ra'ayi a matsayin sabon shugaban Iran, yana mai cewa, koda daga ƙarshe Amurka za ta sake shiga cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don hana shirin nukiliyar Tehran zai dogara ne da shawarar da shugaban addini Ayatollah Ali Kumaini ya yanke. Raizi zai maye gurbin Hussein Rouhani mai sassaucin ra'ayi a cikin makonni shida masu zuwa. Amma Sulaban ya faɗa wa shirin talabijin na ABC News a wannan makon cewa kowane ne shugaban Iran ɗin ba shi da muhimmanci fiye da cewar daukacin tsare-tsarensu na ginuwa ne kan irin alkawulla da za a iya tantancewa wanda zai kai ga watsi da yiwuwar iran ta ci gaba da haɓaka nukiliya tare da wasu manyan ƙasashen duniya biyar amurka ta tsindima cikin tattaunawa da iran don sake shiga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta 2015 don takaita tsarin nukiliyan Tehran wanda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya fice daga ciki yana mai cewa tsaurin yarjejeniyar bai gamsar ba. Trump ya sake saka takunkumin tattalin arziki a kan Tehran wanda aka yi watsi da shi. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da babban mai taimaka mishi wajen samar da zaman lafiya, Abdallah Abdallah za su ziyarci Amurka. don ganawa da shugaba Joe Biden a fadar White House nan da ranar Juma'a mai zuwa. Wannan ganawar farko ta ido da ido ɗin na zuwa ne gabanin janye ragowar sojojin Amurka da na NATO daga Afghanistan zuwa ranar sha 11 ga watan Satumba. Daidai da umarnin Biden na rufe abin da ya bayyana da yakin har abada. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House, Jen paski ta fada a jiya Lahadi cewar Biden yana maraba da shugabannin Afghanistan ɗin kuma zai tabbatar musu da irin goyon bayan diflomasiyya da za su ci gaba da basu tattalin arziki da jin kai na amurka ga kasar da ke fama da rikici yayin da ake ci gaba da rage sojojin amurka a kasar. madalla. Kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jihar Neja da ke Najeriya, wasu 'yan bindiga sun kashe 'yan banga kusan talatin a ƙaramar hukumar magama da ke jihar. Hukumomin jihar sun tabbatar da aukuwar lamarin, ko da yake sun ce har yanzu ba a tantance yawan waɗanda suka rasa rayukansu ba a hukumace. Wakilin muryar Amurka, Mustapha Nasiru Batsari, ya aiko mana da ƙarin bayani. Rahotanni daga jihar Nijar Najeriya na nuna cewa Wasu 'yan bindiga sun hallaka wasu jami'an tsaron 'yan banga su kimanin talatin a lokacin wata arangama. Bayanai dai su nuna cewa jami'an tsaron 'yan bangar sun tunkari 'yan bindigar ne a ƙoƙarinsu na kwato wasu shanu da suka sata daga yankin ƙaramar hukumar magama kamar yadda ɗaya daga cikin jami'an tsaron 'yan bangar wanda ya tsallake rijiya da baya ya yi ƙarin bayani. Mu da aka fara kawo wajen suna ganin sai suka taso muna to lokacin da suka taso muna to yawancin mu kuma ba su da bindigan kwarai irin buga ka gani to duk wanda ya buga guda dole ya sheka da gudu to lokacin da suka zo suka mamayo mu gaba ɗaya da masu suka to mun kwakwanta yawancin mu sai suka tashi suna wucewa da suke halbawa to mu dai Allah da iyawan shi ni dai nan gehe na inda suka taso muna ni na samu guda hudu na kashe su da shugaban karamar hukumar ta magama honorable sufiani Ibitu ya ce har ya zuwa yanzu ba su gama tattara gawarwakin yan bangar ba yanzu dai sofa gaskiya ba san ko guda nawa ne suka rasa ransu ba amma dai a hannunmu muna da kaman za su kai sha bakwai sha takwas har da shi shugaban yan banga na yankin magama shi ma Allah ya ɗauki rayuwar Kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan DSP Wasiu Abiodun ya ci tura, to amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Eh muna da masana amma ba cikakkiya ba ah, domin ba mu samu cikakken ƙididdigan mutane nawa ne aka kashe ta bangaren su 'yan banga ba da kuma mutane nawa ne nan banda tun aka kashe. Bayanai na nuna cewa 'yan bangan nan sun kai talatin ma da aka kashe. Yasa nake ga maka cewa ba za mu iya samun cikakken bayani ba game ah, da iyakacin mutane mutane nawa ne mun dai san cewa an kashe yan banga kuma suna da dan yawa haka halin da ake ciki dai yaran makarantar islamiyyar salihu tanko da ke garin tagina su 188 har yanzu suna daji to amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana can tana iya ƙoƙarinta domin ganin an kubutar da waɗannan yara mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. kiyaye gaba amen. A gaida Mustapha Nasiru ba tsare da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. guguwa mai karfi ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu a jihar alabama da ke nan amurka yayin da guguwar ta ratsa kudu maso gabashin amurka ta haifar da ambaliyar ruwa da kuma haddasa guguwa da ta lalata gidaje da dama. Mutane goma ciki har da yara tara suka mutu a ranar Asabar a cikin hatsarin mota kimanin kilomita goma sha biyar kudu daga ƙaramar hukumar Montgomery a kan titin gwamnatin tarayya a cewar mai kula da yankin ƙaramar hukumar Butler, Wayan Gallock ya ce da alamar santsi da ke kan hanyar wanda mai ya malale da ruwa ne ya yi sama da motocin wanda ke ɗauke da yara takwas masu shekaru hudu zuwa goma sha bakwai wanda suka mutu a cikin wata mota mallakar wata hukumar gwamnati da jihar alabama ke kula da ita saboda yara da aka ci zarafinsu ko kuma sakaci mutane biyu sun mutu a wata mota daban abinda Gallup ya faɗa wa kafafen yada labarai na yankin Cody Fox mai shekaru 29 da Andrea Fox mai shekaru tara dukkansu daga lardin Marion a jihar Tennessee sun mutu. Gwamnatin Amurka ta ce za ta aika da allurar rigakafin corona miliyan biyu da ɗigo biyar zuwa ƙasar Taiwan, inda ta ƙara yawan adadin da ta yi alkawali tun farko na dubu ɗari bakwai da hamsin. shugabar taiwan tai wen ta ce karin allurar wani tabbacin kawance ne mai inganci tsakanin kasashen biyu shugaban amurka joe biden ya ce gwamnatinsa za ta raba allurar rigakafi miliyan 80 a faɗin duniya waɗannan allurar wani kaso kaɗan ne kawai daga cikin allurar rigakafi miliyan ɗari biyar da amurka ta sadaukar domin bayar da su gudunmawa ga kusan ƙasashe ɗari nan da shekara mai zuwa gwamnatin biden na shirin rarraba allurar kimanin miliyan ɗari biyu a wannan shekarar da kuma wasu miliyan ɗari uku a dubu biyu da da ashirin biyu zuwa ƙasashe biyu game da nahiyar afirka Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugabannin Fulani da sauran masu faɗa a ji a yankin yammacin Najeriya. sun yi Allah wadai da wa'adin da mai ikirarin fafutukar kare yankin Yarbawa da Iboho ya ba Fulani makiyaya mazauna jihohin yammacin kasar na barin yankin kafin yau Litinin. Baban gida Jibril wakilin muryar Amurka a Legas, ya aiko mana da ƙarin bayani. shi dai sunday ibuho wani mai ikirarin kare yankin yarbawa da yanzu haka 'yan sanda ke nema ya baiwa dukkan fulani makiyaya mazauna jihohin yarbawa wa'ad daga ranar litinin dinnan da su fice daga jihohin na yarbawa kuma ba su su ga bafulatani ko da daya mayar da ya ce wannan sabon gargadi ya fito ne a wata tattaunawa da kakakin yada labaransa oluyemi koki ya yi da manema labarai a ƙarshen mako a cewarsa suna sanar da fulani cewa kafin ranar litinin din nan ba son ganin kowa a jihohin ikiti Legas, Oyo, Ogun, Ondo da kuma jihar Oshun. To koya Fulani mazauna wannan yanki suka ji tambayar kenan da na yi wa Alhaji Salisu Bashan kai sarkin Fulanin Shagamu. Kan wannan abubuwan da Yorubawa suke so su kawo na rashin zaman lafiya a kudu maso yammacin kasar nan. Kaga dai kwanaki ma haka zo suka ba da noti suka ce Fulani su ba wannan gurin daga ba suka zauna ta kone masu gidaje kuma sun kone gurare ma da yawa yanzu a wajajen Ogumaki wajen gida hamsin için da wani abu na bilan aka kona a wannan a wannan gurin a Oyo State to da wannan abu ina kiran gwamnatin tarayya lalle lalle a tashi da gaggawa ya magani wannan abu tun abun bai zo ya karance ba yanzu haka dai sauran al'umman arewa mazauna yankin na sun fara kira ga gwamnatin tarayya ta hanzarta ɗaukar matakai na gaggawa na magance wannan barazana kamar da Alhaji Ado Sha'ibu Dan Sudu wani shugaban kungiyar matasa na arewacin kasar ya shaida mani ta matakin da shi wannan sanda igoho ya dauka ba san da igoho ya kamata ɗauki wannan mataki ba mutanen gari in suka ce ba sa son fulani yan ta'adda a su suna da yan jinsu ba sa san su domin ba wanda ke son ta'addanci amma ba wani mutum ɗaya hiye hele shi a shi gaba daya a yanki kaza baya san kaza ba wannan babban kuskure ne ana kara masa fawa ne da karfi da kuma yana nuna kamar shi wani abu ne ko kuma shi ya isa ba haka abin yake ba ita ma kungiyar afenefere ta hannun kakakinta mr jari ajayi ta bayyana cewa tana goyon bayan ci gaba da zaman 'yan najeriya kasa daya al'umma daya da kuma kawo karshen tashin tashina wannan barazana akan fulani dai ba shine na farko ba da sunday da yanzu ake wa kallon dan fafutuka a yankin yarbawa ke yi domin ko a kwanakin baya ya jagoranci kai hare-hare a kan yankunan da fulani ke zaune da ya haifar da hasarar rayukan mutane da dabbobi da kuma dukiyoyin fulanin yanzu dai jama'a na ci gaba da zura ido domin ganin matakin da gwamnatin tarayyar najeriya za ta ɗauka na magance wannan matsala tun kafin wankin hula ya kai ta dare babin ya cifin murai amurka daga najeriya a gaida baban gidan jibril da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. assalamu alaikum masu raro barkan da shan ciki da gaskiya da ke duba lamuran kita haƙƙin ɗan adam yaƙi da cin hanci da rashawa har ma da tabbatar da adalci a gadon marayu ban kaɗo cin amana da sauransu a yau za mu ɗaura ne kan batun zargin cin amana tsakanin makwabta biyu ku biyo mu cikin shirin suna na sarrafi lahashin gumel. makon da ya gabata ne muka fara duwa batun zargin cin amana tsakanin Dr. Musa Abba Joga likita asibitin gwamnatin tarayya da ke gombe a sashen tiyata da lawan Musa Isa. Idan watakila masu sauraro za su iya tuna lamarin da ya yi wa Dr. Musa Abba ciwo sosai. Kasancewar mutumin da ya baiwa amanar aikin sasanci tsakaninsa da matar da ya saka ya zagaye ya aure ta duk da cewa akwai sadakinsa a kanta. ne da ya san da wannan ya san da komai eh, don da yake abun an yi shi a ciki a munafurci haka so kusan sauran abokan sama na angware ba kowa ya san da me ke faruwa ba to sai bayan nan ne bayan har an yi daurin auren daga baya washe gari kafin mu haɗu da shi ɗin ok ko ba mu haɗu da shi ne a waliyinta ya yake samu na ke gano akan lalle ya abin nan eh, ya ah, abun nan me ah, ah, abun nan okay an ba da kuɗin sadaki na adamin dishi mhm. to shi ne daga nan ka ce sai ka nemi ke su kara mhm. eh, menene kake ka nemi kotu ta yi musu eh, lallai ni na kai karan su ne a wannan akan abun da suka aikata ya saba ma shari'a ko ba haka bane sannan kuma abu na biyu tun da har su riga sun yi haka din su suna ga abun da suka yi daidai ne a wurin su ya kamata na kai karin su ne yawa don kotu ta nuna musu gaskiyar da al'amari yake tafiya yawa saboda kada mutane su zamo suna aikata irin wayannan abubuwan ko ba ka bane zanto yawa da akwai doka kuma akwai tsari na addini yadda ya tanadar a kowane irin abu ko ba gaba ne lalle kuma abin da suka aikata mu a dan ilmin da mutum ya dan samu na addini cewa abin da suka aikata haramun yau saboda aure a cikin aure nema a cikin nema ma haramun wato abinda nake nufi kana neman kotu ta warware auren ne a dawo ma da ita Sadiya ku yi aure ko mika ka nema kotu a wannan ka aiko ta yi ba wani abun da za mu sake zama da ita ba yawa amma dai a nuna musu abun da suka aikata ba daidai ba ne yawa sannan kuma a bani yata da take hannu su yawa saboda irin tsarin da suka ɗauka ni ba yadda da tarbiyyansu ba gaba ɗaya yawa saboda eh, in ta ci gaba da zama a gabansu haka to zai iya shafan tarbiyyanta tarbiyya ma'ana yi tarbiyya kana da yake kana zargin shi lawan musa isa da munafurci zai koya wa yarka irin wannan halin kenan sosai ba kuwa eh lalle shi idan ma kuma bangaren wanda ake zargi lawan musa isa wanda a makon da ya gabata muka fara jin nasa bangaren ya ce wannan lamari ba haka yake ba maganar dai abin da yake faɗa kamar kai ya sa a gaba don ka sasanta shi da matar da ya rabu da ita kamar shekara tara da suka wuce sai kai kuma kai amfani da damar ka aure ta ka kyale shi yana hamma abin da ya faɗa kenan. to ya sa ne a gaba? Eh, kai ya sa a gaba ka zama kai ne za ka yi bikonta ka kula da komai a rika kawo labarai masu kyau ya kashe kuɗaɗe ya ba da sadaki. A maimakon ka taimaka ya wurin a sai kai kai kake zuwa kana hira da ita kawai ba shi kake gyarawa ba to wannan ya faɗi ra'ayinsa ne kuma ba na tunanin duk wanda ya sanni wanda ya kuma san hali na zan iya aikata wani abu makamancin haka to amma an ce wai kowai yana da ikon faɗar ra'ayinsa Hmm, amma dai hakan dai bai faru ba wannan ita blatant lie lawan faɗa mana gaskiya me ya faru tsakaninka da shi ya jawo wannan abu da ya zo yana magana da shirin ciki da gaskiya na muryar amurka ah, me zai faru tsakaninsa da shi kamar kowane ɗan adam ya yi aure ba su daidaita da mata ba sun ya tura rabu shekara shida kuma alkalin da ya raba mutu auren nan ba mutuwa yi ba yana nan akwai takardar sakin aure kuma kai sanin kanka ne ba za a ɗaura aure ba sai kai da kake neman aure na biyu an kawo maka takarda ka tabbatar cewa auren can ya mutu so kuma hakan ta riga ta faru haka kuma ɗauko takarda aka nuna kuma babu haramci da ya hana yin wannan aure aka kuma yi shi bisa tsarin da addinin musulunci ya tanadar. Wato, alhaji lawan ba muna magana haramci ba ne, magana haramci a tsarin musulunci babu magana haramci. Magana da ake cewa ya damka ma amana ka taimake shi ya dawo da matasa. Kai ko maimakon ka taimaka masa sai ba gaya masa gaskiya ba sai da aka daura auren a asirce. A asirce? <laughs> To ai masallacin jima'a aka ɗaura aure. na kofan sarkin kuna kaye kaga wani contradiction kaga wani ƙarya kenan ya fito a fili a asirce kuma an ɗaura aure limamin garin bajo da shi ya ɗaura wannan aure to kaga batun sirri bai taso ba a nan lawan duka tambayar da kowa zai so ya yi ma eh, akwai mm. wani wani lokaci ne ko kuma in ce me yasa eh, shi Dokta Musa Abba da ya baka wannan aiki na taimakonsa wajen dawo da sadiya baka taimake shi ba. Yaushe ne yaban kuma a ina yaban shine tambayar da za ku sake masa tukunna. If really you want to balance your story, you have to go back to him and ask him yaushe ne ne ya bani amana kuma a ina ya bani kuma suwaye da suwaye ne. Ai yanzu ai ya je kotu ai an ce nemo shaidu ai. Tun shekara ɗaya da ta wuce ko? ko ma fiye da shekara ya kasa producing kowane shekara guda ɗaya to ga ni ina ga tun ya bani amana <laughs> ni bai bani ba wata amana da ya bani yawa batun amana ba ta taso ba tun da ni ni dan ya je ya kai ai ya yi hira da local radio ai kafin ya zo ya same ka ya ce mana san cewa ya kai sadaki eh, dan a dawo da wannan auren ya yi abubuwa ya kashe kuɗi da dama Eh, amma duka baka lura da wannan ko ya dame ka baka yi kawai ta kanka kake yi don kana so ka yi aure ita sade ne to amma bari in gaya masa wani abu nasiru adamu ya leta a na farko dai auren nan ba jiya ya mutu ba shekaran jiya ya mutu ba ba watan da ya gabata ya mutu ba ga shekara shekaran da ta gabata ya mutu ba kuma shekara biyu ko uku da ya gabata ya mutu ba zan magana da ake ana magana wajen shekara takwas ne ko a waɗannan shekara takwas ɗin ko kuma makamancin haka duk a hakan kenan yana ta ƙoƙarin dawowa bai dawo da ita ba to wannan aka ga akwai amsar tambaya akwai tambayoyi da yawa me ya hana shi dawowa da ita me ya hana daidaita su kasan dai shekara takwas ba kwana takwas ba ne. masu sauraro abin da ya sauwa kenan kan wannan lamari tsakanin lawan musa isa da datta ya zarga da cin amanar zagayewa da aure tsohuwar matarsa sai a biyo mako mai zuwa domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin nasara da mai kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. da fila Hashim Gumel. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. An ji cewar ɗalibai uku suka mutu biyo bayan sace wasu ɗalibai casa'in da hudu da ma'aikata takwas a arewa maso yammacin Najeriya a makon da ya gabata a cewar shugaban makarantar ajiya Lahadi. mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka, Jack Sullivan, a jiya lahadi ya nemi ya sassauta tasirin zaben ibrahim raisi mai tsatsauran ra'ayi a matsayin sabon shugaban iran yana mai cewa koda daga ƙarshe amurka za ta sake shiga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don hana shirin nukiliyar tehran zai dogara ne da shawarar da shugaban addini ayatollah ali khomeini ya yanke an ji cewar shugaban afghanistan ashraf ghani da babban mai taimaka mishi wajen samar da zaman lafiya abdallah abdallah za su ziyarci amurka domin ganawa da shugaba joe biden a fadar white house ranar juma'a mai zuwa To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hero da ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.